Assalamu alaikum wa wa barakatu. Yau duniya ta musanya kanta ta ba mutum haƙƙi, ta ba mutum horayya, ko kuwa ta ba mutum inci ya yi abin da ya ga dama. Eh, mutum ke decide wani irin tufafi zai sa ko data sa. Mutum na da iko mai shi ya decide wani irin abinci zan ci. wani irin gini zan yi wani irin wuri zan kwanta wani irin wulare zan yin tafi ga duka sun kasance irin freedom da mutum ke da cikin duniya yau yau ma ko hakki mutum kace za ka ci kace hakki kiyawa shine abincinka za ka samu wanda za su baka goyon baya cewa kana da inci ka ci hakki kanda duniya ta zama yau kenan amma muna manta da kawunanmu wani lokaci ya sa har yau za ka samu mutane suna cewa ah tunda muna yin abin da muka ga dama shi dai ya ma za mu bata lokaci wai muna bauta ubangiji ma shi dai fira ake yi shekaru barkatai shekaru da yawan ga duka ana dai cewa akwai allah ne ashe ma ba allah za ka samu mutane suna irin huruce-huruce haka kaga mutum ya ce a ah, wani sallah ne mun yi sallah ta wani kiyama ne an ce an yi tashin kiyama har wa yau dai bai happen za ka samu mutum ya hapka da irin shirku kamar aka ko kuwa ridda kamar aka akwai wasu ma kasashen turai su tun da aka haife su an haife su mamansu da babansu duka su ba musulmai ba ne kuma sun kasance ba su yi imani ma kamar ubangiji na nan ba su taba bauta ba saboda shi za ka samu mutane suna kiransu kawudansu atheists ko kuwa agnostics zindikai kenan zindikai ko kuwa ilmani wanda ya ce a ajiye addini gefe wani allah ne babu allah abin da nake so nike yi duniya wai ku bar me gari gari ya sha rana wani lokaci maganan da ake yi kenan a bar gari ya sha rana eh, babu wani Allah a dai yi abin da aka daga da a dai shakata dai duniya kawai mutum kuma shi ya manta kamar halittan shi da kan shi ma babban dalili ne babban aya ne babban alama ne cewa ubangijin Allah subhanahu wata'ala yana nan so shi maudu'in mu yau kan islamic simple hausa shine babban kuskure ne mutum ka ce ba Allah cikin suratun namal Allah subhanahu wata'ala aya na 60 yana wani bayani ubangiji na cewa na khalaka samawati wal ard وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله Ubangiji na tambaya, tambayan da bai bukatan amsa, ya ce, Shi wanda ya halicci sammai da kasa, ya kuma saukar da muku ruwa daga sama, ya kuma bar itacuwa suka siro za ka gansu suna da gwanin ban sha'awa mutum ma in ka kalle su za ka samu farha a cikin zuciyanka za ka gansu gardens garden daban-daban daban-daban ubangiji ya ce da da ikonmu ba ma yi ya mu bar nan su siro so shi yana tambaya itacuwan ga duka da shi ya halicci wasu da su ba mu abinci da mango kake so salo kake so kowane abu kake so za ka samu dubakan da ruwa yake yanayin ruwa da ka sa baki ma bai da wani taste bai da wani launi ga shi dai aka a ce ubangiji ya bar wannan ruwa ya sauko daga sama bayan aka kaga kasa ya kaga kasa kai ka sa kasa baki ka ci baka sha'awan yin wannan ma amma ubangiji ya garwaye ruwa da ƙasashe, ka ga ga ababa itacuwa da za su ba mu farha su ba mu abinci da sauransu sun siro wannan ba sagaga kawai suke haukuwa ba ubangiji ke yi so shi ubangiji na tambayan su wa'annan mutane masu shirku masu tara wasu da allah masu cewa ma babu allah ana kiransu atheist Diagnostics. ubangiji ya ce bayan aka a ilahun ma'allah shin akwai wani allah bayan allah shin akwai wani allah tare da allah balhum qaumun ya'dilun su mutane ne da ke cewa ko kuwa a riyawansu suna cewa a a dan daidaita al'amari mana akwai allan kaza akwai allan kaza alloli na dewa wasu ma su ce ba allah masu amman ja'ala al-arda qararan idan ka duba ilimi na kimiyya ilimi na fasaha ilimi na sararin duniya sararin samaniya wai duniya ba aka yake kwance ba duniya kaman aka yake da'ira ne ashe duniya ba wuri daya take ba tana movement duniya na tahiya amma dubakan da allah ya shimfida mana kasa kamar tabarma ba ka jin wai kasa na girgiza once in a while allah na jarabtar mutane da zilzal ko kuwa earthquake a ce wai girgizan kasa ta hauku daga wani kasa mutane da yawa sun kwan babu wannan alama ne cewa in allah ya bar aiki kamar kan da mu muka bar aiki ba mu da inci kwana ma muke yi لا تأخذه سنة ولا نوم كل يوم هو في شأن Allah na cikin wani al'amari ne Allah na work in progress kowane lokaci Ubangiji na aiki saboda ya kiyaye in Allah ya ce to na bari kasa ta yi abin da take so girgizan kasan da muke gani na earthquake wani lokaci thawani ba da ka'ik ba ma seconds ne ba minutes ba a ce ma kasa ta girgiza thawani seconds wani lokaci an ce 15 seconds ga irin gidajen da take rusarwa irin rayukan da ake rashi to da ubangiji ya ce to aikin ban yi kuma mala'ikun da na sa aiki ko daina aiki a ta girgizan kasa da ya ni da kai da ki da ko za mu kasance ashe ba kai ka ce ba Allah amman ja'ala al-arda qararan shi ubangiji Allah subhanahu wata'ala wanda ya bar kasa ta kasance tana nan ta firm and stable ba ta girgiza wa ja'ala khilalaha anhara ubangiji ya bar ga ruwa ruwan da za zuba kan gonaki ruwan da za su taimaka mana a gari a je wani gari daban ruwan da za su taimaka mana wurin samun gishiri ruwan da za su taimaka mana wurin samun eh, kifi allah ya ce bayan wannan bayan ya bar kasa na nan a shimfide babu wani girgiza kan da da ni da kai muna tahiya ba shi mun zama kaman kalangaru ba kana tahiya hankalinka kwance bayan aka kuma allah ya ce ka ci kifi ga ruwa ka fita nan ka je ka fita yagi ka je makango ga ruwa ka fita afirka ka je italy ko europe ga teku wannan duka ubangiji ya yi a rahmansa shi mu waiwaya mu ce ba ubangiji kar mu yi bauta sallan ma ko kuwa azumin ma ko kuwa sadakan ma zuwa hajji ma shahadan ma babu wani need yanzu duniya da science ake tahiya mu je laboratory mu yi experiment da shi za tafiye da al'amura ubangiji ya ce ka manta da sayansinka ko ilimin zamani shi ne ya halicci wayan ga duka wa ja'ala laha rawasi ubangiji ya yi ma duniya dai kamar dai peks ne da suka rika duniya ko kuwa kasa nan ga kasan ghana shi a ce ma eh, tudun da ke da girma da ke da tsawo sosai mount nafajato ko kuwa ce ma mount everest duniya duka ubangiji ya halicci wayannan duka wa ja'ala bainal bahraini hajiza ba sakakanin su wayannan tekuna biyu ya sa wani hajizi wani bariya wani katanga da ba sa eh, ba su sallakewa a ilahum Allah. shi ubangiji ya yi tambaya da bai bukatan amsa ya ce shin akwai wani allah tare da allah shin akwai wani allah tare da Allah bal aktharuhum la ya'lamun da yawancin mutane ba su sani ba amman yujibul muttar iza da'a wa yakshifu so shi wanda izan mutum ya kasance cikin kunci cikin desperation wanda ake kira shi ya yaye wannan laifi ko ko wani mugun abin da zai same mu kaga koya mutum ka ce kai allah baka bautansa idan ka yi ciwo kana kwance ko allura za yi ma mutum wayo allah ko kuna nan cikin ship ne za ku sallake ruwa she girgiza tofan flood ya zo wuri ko kuwa faidon ko kuwa dai osfor eh, no eh, ka kaga ruwa na dai gidigidi yana dai ababa aka irsar eh, kenan shi shifin ya yi kamar zai kife da kai da bature da bayahude da musulmi da banasare da mutumin afirka da mutumin da yake waye duka shekara allah ake kira mota kake ciki za don yi asari za ka ga mutum ya ce oh my god wai Allah wai ubangiji ubangiji ake kira so ashe ba mu yi mu ce ba ubangiji ko faduwa mutum zai yi shi ya ambaci Allah shi ka ambaci Allah shi ka ambaci Allah ubangiji shi ne yake amsa mana lokacin da muke a cikin kunci wa yaj'alukum khulafa al-ard ya kasbar mun kasance halifai ne a duniya jil ba'da wanga generation su zo 100 years ago ba ni baka next 50 years 100 years Allah shi ya sake mu duka ya kawo wasu mutane daban Allah ke wannan so shi yau in ka ce ba ubangiji ai ka tuci kanka ubangiji ya kuma mana tambaya tambayan da bai bukatan amsa ya ce a ilahun ma'abba bayan wannan duka bayan wayannan dalilai duka ka ce akwai wani allah tare da allah kwalilan ma ta zakaron kadan ne muke tunani saboda shi ya kamata a kiyaye wanda ke cewa bautan ma kakanni sun yi mai aka samu ya kamata a daina duniya yanzu wayewa ya zo abinda ka sa na ka shi za ka samu amfani na natija ya kamata a kiyaye zatuttuka kamar aka domin ubangiji yana nan ubangiji kuma za ya tambaye mu nufashin da ya bamu wannan daman da ya bamu muka zo duniya mai muka yi da shi gabanin mu dasa aya mun kuma je bayan suratul namal akwai wasu ayoyi biyu cikin suratul qasas da ubangiji ke magana eh, suratul qasas qasas aya na saba'in da daya ubangiji ubangiji ya yi wani magana a wurin ubangiji ya ce kul ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka ce musu a ra'aitum in ja'alallahu alaikum laila sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun gairullahi ya tekun bilailin taskununa fi من إله قل أرأيتم in allahu alaikum al-layla sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun gairu lahi ya kun biduya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ka musu tambaya so wayanda ke shirku wayanda suka ce ai gabanin Allah ma ga wayanga ai tare da Allah ma ga wayanga suna don taimakawa a cikin wasu lamura, ko kuwa ba Allah ma sam kan da atheist da agnostics ke faɗi ka tambaye su in ja'alallahu alaikum laila sarmadan ila yawmil qiyama da ubangiji ya bar dare dare ya saya aka har tutur babu hasken da zai zo a ce ai gari ya waye wani ubangiji bayan allah zai kawo muku wayewan gari wani lokaci kana ciwo cikin dare ka ta wayo kana allah allah haske ya zo kana allah allah gari ya waye ubangiji ya ce in ja'alallahu alaikum laila sarmadan ila yawmil qiyama ubangiji ya decide kamar wannan dare babu rana kuma ubangiji ya bar daren ya saura aka har tutur gonakinmu ba su samun hasken rana balle su siro ubangiji ya ce wani allah wa ko kana tunani cewa shugaban kasan garinku ko ko shugaban kasa inda kake yana da wani kodin da yake masawa ya ce tun da gane ko najeriya muke ko amurka muke mun dan samu wasu sa'o'i na dare barin punch wannan point ko ko zan punch wannan keys ku kawo mini keyboard pa pa pa to wannan kasa yanzu gane za mu shiga rana ko ko gari da ya waye a'a <laughs> ba wanda ke da ikon wannan kan da baka da ikon barin dare ya zo baka da iko ka ce daren ga kin sawaita ki tafi rana ya zo ko gari ya waye allah da ya kawo daren da damansa da sonsa da ganin damansa shi ya ce to dare ki janye ko ka janye shi allah ya kawo mana wayewan gari Allah ya ce afala tasma'u ba kwa ji ababen da ke ga duka da ke gwada kamar eh akwai ubangiji akwai Allah ya kamata mu sallama masa komai mu masa bauta kul ara'aytum in ja'a Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bi laylin na fi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka kuma fadi musu ka tambaye su da Allah ya so ganin damansa ya bar rana ko wayewan gari ya saura muku aka har tutor wani ubangiji wani Allah bayan Allah da ya bar dare ya taho muku balle ku samu hutu domin sa'o'i na dare da muke kwana su daban ne da sa'o'in rana kana kai kwana da rana baka samun jiki bai samun hutu da yake bukata amma sa'o'in dare kamar awa uku awa hudu shekara kamar ka samu hutu wannan daren ba shugaban kasan garin ka ke kawowa ba ubangijin allah subhanahu wa ta'ala ganin damansa ya ce to ga haske wanga lokaci bayan wasu sa'o'i shi ya jinyi haske ya kawo mana dare ya kawo mana duhu domin ababen sirrace-sirrace mamuyya muyi wayanda da su huta su huta ubangiji ke aikata wannan so shi afala basiron ubangiji ya ce ba ku gani kun makaice ne cewa wayan ga dalilai duka da ke gwadawa ubangijin allah na nan duniya ba ita ta yi kanta ba wani ya yi ta sararin samaniya bai yi kansa ba wani ya yi shi mutum baka halicci kanka ba wani ya halicce ka shi a waye gari wani kato ya ce a ai mu wayewan eh, duniya an waye yau wani sallah ne wani azumi ne wani kaza ne wani hadisi ne abinda aka fadi cikin desert wasu shekaru dubu da suka wuce dubu da rabi almost ya kamata a shakata duniya da science ake ta yi a yanzu da empirical evidence ne ko mai haka fadi ya ce maka kawo mai scientific evidence ya kamata kiyaye don akwai ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala mu duka masu kurakurai da Allah ya fi mana mahaifina ana ibrahim da kuma mahaifiyata ajiya barira Allah ba su yawancin rai da lahiya minti daya haka kuma kai da ke da sauran mutane da ke duba kuma duniya baki daya iyalansu duka allah kiyaye su eh, mamatanmu allah jikansu allah ramuce su eh, maman mahaifiyata sunanta hajiya salamatu kaka ta kun babu allah jikanta haka kuma mahaifin uwata mai suna alhaji muntaka ya kun babu allah ka jikansa haka kuma bangaren mahaifina baban shi a suma allah ka ji kansa kakana kenan aka kuma mahaifiyan shi maimuna ba mato allah ka ji kanta kai kuma kakannin kan ko kakanninki da kuma mutanen ku da gabaɗayan da suka kun babu allah ka ji kansu allah ramuce su allah sa kuma lokaci ya kai mu cika da imani mu tashi da imani